صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farisanci a makafin jin abin da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 25 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan muharram na shekara 1444 hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yulin shekara ta 1993 sojan isra'ila suka fara kai hare-hare ta sama da ƙasa kan kudancin ƙasar labanan da nufin murkushe ƙungiyar hezbollah wadda ta ɗauki makamai kuma tana nuna turjiya gaban mamayar da sojojin yahudawan isra'ila suka yi wa kudancin ƙasar ta labanan a waɗannan hare-hare dai an kashe fararen hula kimanin 128 an kuma raunata wasu kimanin 500 sannan wasu kimanin 400 sun kauracewa gidajensu har ila yau an lalata wurare masu mahimmanci a kasar ta labanan sai da duk da haka kungiyar hezbollah ta ci gaba da yakar yahudawan isra'ila har sai da ta sami nasarar korarsu daga kudancin kasar labanan a shekara ta 2000 masu saurare ko kusan cewa shekaru 129 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yulin shekara ta 1894 aka fara gwabza yaki a tsakanin china da japan bayan da sojojin kasar japan suka fara kai hari a kan gabar ruwa ta kasar china a lokacin japan tana son mame wasu tsibirai na kasar china da kuma yankin korea akan haka ta yi amfani da makamai waɗanda suka fi na china wajen ƙaddamar da munanan hare-hare duk da cewa dai china ta mayar da martani kuma sun gwabza yaƙi mai tsanani a tsakaninsu da japan ɗin a lokacin amma japan ta yi nasara a kan ƙasar china wannan ya biyo japan damar kwaci iko da koriya da kuma wasu tsibirai na ƙasar china amma daga bisani japan da china sun cimma yarjejeniya akan bayar da 'yanci ga koriya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta amma ƙarƙashin kulawar japan yaƙin china da japan dai shine babban musabbabin barkewar yaƙi a tsakanin japan da rasha sakamakon harba makamai da japan ta yi akan wasu sansanonin sojojin rasha waɗanda suke jibge a cikin ƙasar china a lokacin da japan take kai hari akan ƙasar ta china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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 to madalla in zo lokaci da za a yi zama domin a saurari labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanun labaran kasashen musulmi na ci gaba da la'antar walakanta alkur'ani mai tsarki a kasashen sweden da kuma denmark rasha ta ce kasashen yamma na yi wa na afirka matsin lamba ta hana su halartar taron afirka da kuma rasha da za a yi a nan gaba kotu a najeriya ta bayar da belin dakataccen gwamnan babban bankin kasar godwin emefiele To labaran dalla-dalla. Kasashen musulmi na ci gaba da yin Allah wadai da yadda ake yawaitar kona samfuran alkur'ani a turai musamman a kasashen danmark da kuma Sweden. Na baya-bayan nan shine wanda 'yan wata kungiya ta masu ikirarin kishin danmark suka yi a wajen ofishin jakadancin Iraki a birnin Copenhagen. Algeria ta gayyaci manyan jami'an diplomasiyar kasashen biyu na danmark da kuma Sweden a kasarta domin nuna rashin jin daɗinta ta kasar qatar kuwa ta fara fitar da kayayyakin da ake yi a kasar sweden daga kasuwa mafi girma a kasar a iraki an sake yin zanga-zanga ta kyamar wannan danyen aiki ma'aikatar harkokin wajen iraki ta ce yin hakan na haddasa tsana da tsoron ra'ayi su haifar da barazanar gaske ga zaman tare na lumana a cikin al'umma turkiya ta kira lamarin da mummunan cin zarafi ga ƙur'ani saudiya na daga cikin kasashen da tun farkon bayyanar wannan lamari ta yi kakkausan suka ita ma iran ranar asabar ta nuna bacin ranta matuka kan wulakanta kur'ani da aka yi a baya sai dai a wani sakon twitter ma'aikatar harkokin wajen denmark ta ce kasar ta yi allah wadai da kona kur'ani da ta ce wasu 'yan tsiraru suka yi ita ma sweden ta yi suka ga kona kur'anin da cewa haka nuna tsanani ga musulmi rasha ta zargi kasashen yamma da yi wa kasashen afirka matsin lamba na hana su halartar taron rasha da kuma afirka da za a yi a nan gaba kakakin fadar shugaban kasar rasha dimitri peskov ya ce kusan dukkan kasashen na afirka sun fuskanci matsin lamba da ba a taba yin irin ta ba daga amurka haka ma wasu kasashen yamma na ta kokarin ganin sun hana gudanar da taron a ranar 27 ga watan nan ne ake buɗe taron na afirka da rasha karo na biyu a birnin st petersburg na rasha kan zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaba babbar kotun tarayya a najeriya ta bayar da belin dakataccen gwamnan babban bankin kasar godwin emefiele bayan ya halara a gaban kotun yau talata a kotun da ke a ikoyi da ke jihar lagos kotun ta bayar da belinsa kan naira miliyan ashirin da kuma bayar da mutum guda wanda zai tsaya masa mai shari'a nicholas oyibo shine ya bayar da belin bayan ya yi watsi da ikirarin gwamnatin tarayya kan cewa zai iya guduwa ana tuhumar emefele da zarge-zarge guda biyu da suka hada da mallakar bindiga da kuma harsashe ba bisa ka'ida ba an kama emefele a ranar tara ga watan yunin da ya gabata inda hukumar dss ta ci gaba da tsare shi sai dai daga baya wani umarnin kotu ya bukaci hukumar ta dss da ta gurfanar da mr emefele gaban kotu ko kuma ta sake shi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Asibitoci a Isra'ila sun shiga yashin aiki bayan zartar da dokar nan da ke rage tasirin bangaren shari'a wace suke ganin cewa su ne a sahun gaba cikin waɗanda za su ɗanɗana kudarsu biyu bayan aiwatar da ita. Babu kula ta lafiya idan babu demokradiyya a cewar likitocin. Kawo yanzu dai ana ci gaba da zanga-zanga a Isra'ilar bayan zartar da dokar. da jama'ar kasar da dama ke ganin za ta kara wa gwamnati ikon yin babakere a biranen kudus da kuma tel aviv jami'an tsaro sun tarwasa masu zanga-zangar da suka rufe manyan tituna tun da farko firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kare matakin yana mai cewa yin gyaran ya zama dole don gyara rashin daidaiton iko tsakanin kotuna da bangaren 'yan siyasa gwamnatin jamhuriyar nijar ta haramta fitar da gero da shinkafa daga kasar har sai abin da hali ya yi wata sanarwa da ma'aikatar kasuwanci ta kasar ta fitar ta ce haramcin ya shafi wasu daga cikin tsabar da aka fi amfani da su a kasar da suka hada da gero da kuma wasu nau'ukan shinkafa guda biyu matakin a cewar gwamnatin zai ba da damar samun wadatuwar tsaba a cikin kasuwannin gida dama kafin nijar kasashen yankin da dama irin su burkina faso da kuma benin sun dau irin wannan matakin domin kaucewa hawan farashin kayan abinci wannan matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga wani hali na rashin tabbas a kasuwannin yankin da na duniya sakamakon hawan farashin kayan abinci biyo bayan matakin rasha na ficewa daga na fitar da hatsi daga ukraine da kuma matakin india na hana fitar da shinkafa daga kasar ta illa kawai shinkafa samfarin basmati a nijar dai yanzu haka an fara nuna shakku game da damunar bana saboda matsaloli na sauyin yanayi da ya sanya damunar ta ki kankama gadan-gadan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida son barka dauke da labaran duniya har sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da war haka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo ziyarar da shugaban ƙasar Algeria ya kai ne zuwa ƙasar China da Rasha da irin nasarorin da ziyarar ta haifar musamman jaddada aniyar aniyar kasashen biyu na gudanar da keniya a fagen tsaro da musayar fasahohin zamani da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasashen algeria da china sun amince da kara gudanar da haɗin gwiwa a tsakaninsu a fannoni da dama da suka hada da harkar tsaro da da kariyar ƙasa kamar yadda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha tara da sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin su wanda suka shafi fannoni daban-daban da suka hada da musayar fasahohin zamani da haɗin gwiwar aiki a harkar noma tun a farkon wannan mako ne shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya fara gudanar da wata ziyarar aiki na tsawon kwanaki biyar a kasar china wacce ita ce irin ta ta farko tun bayan hawarsa kan karagar shugabancin kasar algeria a shekara ta 2019 bayan da shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya gana da shugaban kasar china zin jifin a ranar talatar da ta gabata a birnin beijing fadar mulkin kasar shugabannin kasashen biyu sun kuma amince da kiyaye moriyarsu ta bai daya da kiyaye ikon kasashensu da amincin yankuninsu a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta fitar kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa Algeria tana da muhimmanci a kasar China dubi da wurin da take a gabar tekun Mediterranean kuma dangantakar da ke tsakanin kasashen Algeria da China ta samu asali ne tun a karshen shekara ta 1950 lokacin da Algeria take fafutukar kwatan 'yancinta A shekara ta 2014 kasashen biyu sun inganta dangantakarsu zuwa wani cikakken haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsaren ayyuka inda Algeria ta zama ƙasa ta farko a tsakanin kasashen larabawa da ta kulla irin wannan ƙawance da ƙasar China. a cewar sanarwar da suka fitar na haɗin gwiwa a ranar talata bangarorin biyu sun amince da zurfafa haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsaren ayyuka tare da jaddada buƙatar gudanar da taimakekeniya a fagen siyasa da tsaro kamar yadda sanarwar haɗin gwiwan ta bayyana cewa ƙasashen algeria da china sun amince da yin aiki tare tare da yakar ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi da suke kan iyakokinsu da kuma tallafawa sauran ƙasashe kamar somaliya da sudan a fagen ayyukan wanzar da tsaro shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya ce kasarsa a shirye take ta karfafa haɗin gwiwa da kasar china a fagen karfafa harkar ci gaban tattalin arzikin kasar algeria ziyarar da shugaban kasar algeria ya kai birnin beijing fadar mulkin kasar china na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar rasha a watan da ya gabata inda ya yi kira ga shugaban kasar rasha vladimir putin da ya goyi bayan algeria ta zama memba kungiyar brics kungiyar kasuwanni masu tasowa da suka hada da kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudu sanarwar ta haɗin gwiwa ta bayyana cewa kasar china tana maraba da sha'awar algeria ta shiga kungiyar brics kuma tana goyon bayan ƙoƙarinta na cimma wannan buri har ila yau bangarorin biyu za su gudanar da haɗin gwiwa a fannonin da suka shafi sararin samaniya da ababen more rayuwa da sinadarai na man fetur da makamashi da ake sabunta su ƙari da cewa ƙasashen biyu za su taimaka wa juna a halin sauƙi da wahala tattaunawar abdulmajid tabone da takwaransa na kasar china zin ta kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha tara baya ga sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu tashar talabijin ta kasar algeria ta nakalto taboni yana cewa ziyararsa zuwa kasar china ta zo ne bayan da kasashen biyu suka kulla wasu muhimman yarjejeniyoyi da suka tsara dangantakarsu ta tarihi yana mai nuna matukar godiya ga goyon bayan da kasar china ta nuna wa algeria na shiga kungiyar brics da shanghai yarjejeniyoyi da sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu sun shafi fannonin sufurin jiragen kasa da musayar fasahohin zamani da haɗin gwiwa kan aikin noma da sadarwa baya ga harkokin wasanni zuba hannun jari a kasashen juna da haɗin gwiwa harkar cinikayya har ila yau ya shafi fannonin harkar cikin gida tsara birane binciken kimiyya shari'a da ci gaban zamantakewa makamashi da ake sabunta su sinadarai da sauran sassa a halin yanzu haka dai adadin cinikayya tsakanin kasashen algeria da china ya kai na kuɗi dalar amurka biliyan bakwai a ƙarshen shekara ta 2022 ƙasar algeria ta sanar da rattaba hannu kan wani shirin haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar china wanda zai kai har zuwa shekara ta 2026 shirin haɗin gwiwar ya haɗa da batun tattalin arziki makamashi sararin samaniya da kuma fannonin al'adu kafin kai ziyarar aikinsa zuwa kasar China. Shugaban kasar Algeria Abdulmajid Taboni ya ziyarci kasar Rasha a ranar Alhamis 15 ga watan Yunin da ya gabata inda ya gana da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin kuma suka gudanar da shawarwari da tattaunawa kan harkokin kasashensu da na yankuna da kuma kasa da kasa sannan suka rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa kan manyan tsare-tsaren ayyuka tsakanin ƙasashensu a farkon ganawar da ta gudana tsakanin shugabannin kasashen biyu a fadar kremlin na rasha shugaba putin ya ce alakar kasarsa da algeria ta samu babban ci gaba kuma za su rattaba hannu kan yarjeniyoyin zurfafa dangantakar alaka su. a nashi bangaren shugaban na algeria ya ce yanayin da kasashen duniya suke ciki bai shafi abokantakar da ke tsakanin algeria da rasha ba alakar da ta shafe tsawon sama da shekaru 60 inda a wancan lokaci rasha ta kasance babbar daular tarayyar soviet kuma tun a wancan lokaci ta kasance tana goyon bayan neman 'yancin kan kasar algeria boni ya kara da cewa algeria ta samu zama memba wanda ba na dindindin ba a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda zai fara a watan janairun shekara ta 2024 saboda ƙoƙarin abokanta musamman ƙasar rasha sannan ya jaddada buƙatar ƙasarsa na son shiga cikin ƙungiyar tattalin arziki ta brics wadda rasha ta kasance ɗaya daga cikin muhimman membobinta shugaban rasha vladimir putin da abdulmajid taboni na algeria sun martaba hannu a birnin moscow babban birnin kasar inda suka ayyana zurfafa kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin kasashensu kuma bangarorin biyu sun bayyana tattaunawarsu a matsayin mai amfani a nashi bangaren shugaban kasar algeria ya ce ya yi tattaunawa mai amfani da gaskiya tare da shugaban kasar rasha inda suka tattauna kan dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi yankuna da kuma kasa da kasa tabone ya kara da cewa an cimma matsaya kan hangen nesa tsakanin kasashen biyu dangane da batun sahara da halin da ake ciki a yankin sahel da batun palestino da kuma batun libya sannan shugaban algeria ya gode wa kasar rasha saboda goyon bayan da take baiwa algeria da neman shiga kungiyar brics wanda ta hada da china rasha india brazil da afirka ta kudu shugaban kasar algeria ya jaddada cewa sun amince da yanayin da ake ciki a duniya mai cike da rudani don haka suna buƙatar hanzarta shigar su cikin ƙungiyar brics domin hakan yana da matukar fa'ida ga tattalin arzikinsu a nashi ɓangaren putin ya ce algeria na ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe da suke abokan ƙasar rasha wajen gudanar da manyan tsare-tsaren ayyuka fagen ci su kuma alaƙar su tana ci gaba da bunƙasa ya ƙara da cewa sun shafe tsawon shekaru da dama suna haɗa kai da algeria a fannin aikin soji da kuma tallafa mata fagen yaƙi da ta'addanci a gefe guda kuma a yayin ganawar da ta gudana tsakanin shugaban kasar algeria abdulmajid tabone da firaministan kasar rasha mikhail mishustin sun tattauna kan muhimman al'amura tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa kan manyan tsare-tsaren ayyuka tsakanin ɓangarorin biyu da zai kasance wani muhimmin matakin gudanar da taimakekeniya tsakanin rasha da algeria zuwa ga wani sabon mataki mai inganci shugaban kasar algeria ya kara da cewa gwamnatin rasha da algeria za su yi kokarin tabbatar da ɗaukan matakan da suka dace don aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a matakin koli a tsakaninsu shugaban kasar algeria abdulmajid tabone dai ya gudanar da ziyarar aiki na tsawon kwanaki uku ne a kasar rasha domin inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a wata sanarwa da fadar shugaban kasar algeria ta fitar ta bayyana cewa ziyarar tabone ta kwanaki uku a kasar rasha ta zo ne bisa gayyatar da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi masa bisa tubalin neman ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen su biyu na abokantaka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 kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin a yau zai kai mu ne tarayyar najeriya inda yanzu haka aka bayar da rahoton bullar cutar mashako ko kuma diphtheria da turanci a cikin shirin za mu yadda wannan cutar take da ma hanyoyin kare kai kamuwa da ita da ma shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar yadda watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan cutar mashako ko kuma diphtheria da turanci. Cutar dai na yaduwa ne cikin sauki tsakanin mutane ta hanyar hulɗa kai tsaye ko ta hanyar atashawa ko kuma mu'amala a tsakanin wanda ke dauke da ita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da Rita Musa Muhammad Bello na asibitin Malam Aminu Kano da Jami'ar Bayero ta Kano a sashen kula da lafiyar al'umma. Ah, to dokta kamar ita mice ce wannan cutar ta mashako ko kuma diphtheria ya take ne? Ok, to wannan cuta ta mashako ko diphtheria da turanci wato cuta ce wanda wasu kwayoyin halitta na bacteria suke jawo ta. Ah, kuma cuta ce da ake ɗauka ta iska a ah, wajen bangaren tari, atishawa, a da shauransu idan yaro ya kamu tana sarke makogoro tana jawo zazzabi mai zafi da tari da atishawa wani lokacin ita yi tsanani yaro ya kasa numfashi da cutar kwayoyin cuta na halitta na bacteria su suke yada ta a to kuma binciken kimiyya ya nuna da lokacin da yaro ya kamu to ko da an ba da magani wannan kwayoyin cuta sun mutu akwai wani burbushin sinadari na jikin waɗannan kwayoyi da yake zama a jikin makogoron a yaro wanda zai rika sa a taruwan majina da kumburi wani lokacin hanyar numfashi ta toshe mafi yawanci a shi ne yake jawo illa har a iya rasa rai idan yaro ya kasa numfashi. Kamar riya ne za a gane cewa yaro ya kamu da ita wannan cutar ta mashako? Alamomin suna da yawa amma na farko farko da yawanci akwai zazzabi a inda aka ga yaro yana zazzabi mai zafi akwai tari a musamman tari ko da an sha maganin tari ya ke warkewa a bayan zazzabin wasu lokacin da kuma atishawa haka to wayannan duka alamomi ne so musamman a wannan yanayi da muke ciki tun da yawanci akwai kura akwai sanyi mafi yawanci ana dan samun a cututtukan hanyar numfashi to amma dai ita mafi mahimmanci shine yana zuwa da zazzabi ne zafi mm. ko akwai hanyoyi haka da take yaduwa ma'ana ya take yaduwa ne haka eh tana yaduwa ta iska ne in aka samu yaro wanda ya kamu a da akwai kwayoyin cuta a hancinsa ko makogoro to duk lokacin da i ko atishawa ya fito da shi idan akwai yara a kusa da shi yan kasa da shekara biyar a musamman waɗanda ba musu allurar rigakafi ba su akwai haɗarin yiwuwar kamuwa da wannan ciwo. ma'ana dai yara su ne suka fi haɗarin kamuwa da cutar. yara ne kusan suka fi haɗar kamuwa gaskiya yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar shekara da shida abin da ya ƙasa. Mm, ko akwai wani abu da yake janyo ta haka? eh to dama dai cutar an riga an san da ita a shekara da shekaru an shawo kanta ne a dalilin watakila kwakwasa da aka yi na allurar rigakafi da ake wa yara domin akwai allurar rigakafi da ake wa yara na kariya daga wannan a to yanzu dai a kimiyyance abin da muke tunani ya jawo a sake dawowa wannan cuta shine a shekara ɗaya ko biyu baya da aka yi annobar eh, covid-19 ko ciwon ah, corona ah, an samu lokuta da aka rika yin kulle ah, ba a fita ko ina to a wayannan lokutan yanayin yin allurar zagabi ga yaranmu ya yi kasa matuka to tun da kuma ba a samu aka yi allura sosai yadda ya kamata ba garkuwar jikin yara eh, ya zama cewar ya yi kasa saboda haka a dama da cututtuka wanda allurar zagabi ke karewa in an samu irin wannan wato gibi na wannan lokaci to wani in ba sa ba za a samu bullar irin wayannan cututtuka sun take dawowa a dalilin haka amma dai ana warkewa haka akwai magunguna kenan akwai magunguna da ake ba wanda suka kamu kuma dai an zo asibiti da wuri misali da ganin alama ana ba da allurai da kuma magunguna kuma ana warkewa mafi yawanci wanda suka kamu suna warkewa nan ne daga cikin wanda a idan musamman ba zuwa asibiti da wuri ba ko ta yi mummunan kamu ana iya rasa rai. Mm, to da ƙarshe dakta waɗanne hanyoyin kariya kuma da shawarwari haka. to shawarwarin da a kullum abin da muke faɗa mutane shine na farko yana da kyau yara a yi musu allurar rigakafi alluran nan da ake zuwa asibiti sau biyar a cikin shekara ɗayan farko na yaro yana da matukar muhimmanci a yi sannan na biyu kuma a harkar tsaftar muhalli da tsaftar sannan kuma a rika kula duk lokacin da aka ga yaro yana nuna wasu alamu na zazzabi ko tari to a yi maza a garzaya zuwa asibiti domin a bincika a tabbatar da yake damun yaro a bashi magani. Zan da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. Tumarila masu saurare da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Musa Muhammad Bello na asibitin Malam Aminu Kano da Jami'ar Bayero ta Kano a sashen kula da lafiyar al'umma. A nan kuma ni Hassan Barka ta na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Allah to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma dai cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley da stanley atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata dai mun ji yadda amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam ya dara dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilimi da kuma alƙalanci sannan mun ji yadda ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda muka kawo suka fifita mai ilimi kuma suka cancantar da shi jagorancin al'umma ba bisa dukiya ko wani abu daban ba mun ji yadda allah ta'ala ya zaɓi annabi adam salam a kan mala'iku saboda iliminsa ya kuma bayyana cancantarsa na ya zama halifan allah a bayan ƙasa saboda ilimi da yake da shi daga nan a fili yake wanda ya fi ilimi shine ya cancanci ya zama jagora ya kuma zama halifan allah da kuma halifan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a bayan ƙasa a cikin wasu ayoyin a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya ƙara bayyana wannan ma'anar inda yake cewa kuma annabinsu ya ce masu lalle ne allah ya naɗa muku ɗaluta ya zama sarki suka ce yaya ne sarauta za ta kasance a gare shi a kanmu alhali kuwa mu ne mafi cancanta da sarauta daga gare shi kuma ba a ba shi wata wadata ba daga dukiya ya ce lalle ne allah ya zaɓe shi a kanku kuma ya ƙara masa yalwa a cikin ilimi da jiki kuma allah yana bayar da mulkinsa ne ga wanda yake so kuma allah mawadaci ne masani cikin suratul bakara aya ta 147 a cikin wannan ayar dai allah ta'ala ya tabbatar da shugabancin ɗaluta akan bani isra'ila tare da sifofin da ya ambata a cikin wannan ayar kuma su ne ilimi da karfin jiki kuma wa'annan hujjoji su ne hankali yake fahimta kuma yake tafiya a kansu mun ga cewa su bani isra'ila suna kawo hujjan zama mai arziki don kasancewa shugaba amma allah ta'ala ya saba musu ya faɗa musu cewa ilimi da ƙarfin jiki su ne mizanin shugabanci ba dukiya ba da wannan muna iya cewa amirul mu'minina aliyu dan abi talib salam shi ya fi cancanta da shugabanci a kan dukkanin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa don shi kaɗai ne yake da sifofin da allah ta'ala ya zaɓi ɗaluta da su a matsayin shugaba a cikin bani isra'ila kuma shi ne yake tafiya daidai da hankali wanda Allah ta'ala ya fifita mutum da shi a kan dabbobi. A cikin hadisai wa'anda masabobin shi'a da sunna suka ruwaito na kasancewar Ali Abi Talib salam masanin hukunce-kunce a zamani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da manzon Allah ya ce masa ya je kasar Yemen ya karantar da mutane ilimin addini da sanin hukunce-hukunce da kuma halal da haram na addini musulunci sai ali da abi alaihissalam ya ce masa za ka aike ni zuwa wajensu alhali ni matashi ne kuma ban san dukkanin hukunce-hukunce ba sai manzan allah sallallahu alaihi ya ce masa matso kusa sai ya shafi kirjinsa yana cewa ya ubangiji ka shirya ta da zuciyarsa ka tabbatar da harshensa sai amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ya ce daga nan ban taba shakkar duk wani hukunci da na yi tsakanin mutane biyu ba a lokacin da imam ali alayhi salam ya je kasar yemen an gabatar masa shari'o'i daban-daban sai wata rana aka kawo masa wasu matasa guda biyu wa'anda suka mallaki wata ga guda sai ya kasance kowanne daga cikinsu na saduwa da ita a cikin tsarki guda ba tare da sun san hukuncin musulunci dangane da hakan ba sai wannan koyangar ta ɗauki ciki kuma ta haifi ɗa namiji sai suka fara jayayya a tsakanin su kan mallakin ɗan a lokacin da suka gurfana a gaban imam ali salam sai ya yi ƙuri'a a tsakanin su ya mallaka wa ɗaya daga cikin su sannan ya wajabta masa biyan rabin kiman yaron ga ɗayan don mallakinsu su biyu ne sai ya ce masu da ya san cewa sun san bai dace su taki kuyanga guda wacce suka mallaka ba da ya azabtar da su a lokacin da wannan labarin ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tabbatar da hukuncin sannan ya gode wa Allah ta'ala yana cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya cikinmu ahlul baiti wanda yake hukunci akan sunnar dawuda da ta tafarkinsa da kuma hukunce hukuncinsa yana nufin allah ta'ala ya yi masa ilhamin hukuncin da zai yi a cikin wata shari'a da ta zo masa kamar yadda dai annabi dawo da salam yake yi wa'annan hukunce-hukunce kenan wa'anda ali ibn abi talib yayi sun faru ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ransa a duniya kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da dama sannan ya tabbatar da hukuncin da yi a cikin shari'a to masu sauraro saboda ƙuri'an lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirmu na duniyar a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako mu yi masu sharhi sannan kuma a yi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da kona alkur'ani mai girma da ake ta yi a kasashen yamma da kuma matsayin addinin musulunci da musulmi a wajen su kamar dai yadda kowa ya sani kasashen yamma kasashe ne wa'anda suke ikirarin bin addinin kiristanci kuma tare da taimakonsu ne addinin kiristanci ya watsu zuwa wasu kasashen duniya inda bai kai ba a karni na goma sha tara zuwa ashirin na miladiya da suka gabata babban misali shine yadda wato turawa 'yan mulkin mallaka suka yada addinin kiristanci a kasashen afirka a daidai lokacin da suke wa kasashen mulkin mallaka kafin haka dai a wasu kasashen afirka an kafa dauloli na musulunci wanda suka yi fiye da shekaru ɗari suna tafiyar da harkokin mutane bisa shari'ar addinin musulunci a lokacin da turawa 'yan mulkin mallaka suka cinye wa'annan kasashe da yaƙi sai suka yada addinin kiristanci a wa'annan kasashe musamman a cikin ƙabilun da ba sa bin wani addini ko kuma dai suke bin addinin gargajiya wa'anda suka gada daga kaka da kakanni kamar yadda kowa ya sani a wasu kasashen yamma musamman ingila sarki ko sarauniya su ne wato shugabannin masabar protestant ta addinin krista kuma duk abin da sarakuna suke so shine gwamnati take yi wannan ya samo asali ne tun yakin basasa ko kuma dai yaki da sunan addinin kiristanci da ya faru a cikin karni na goma sha biyar a kasashen turai ko a lokacin mulkin mallaka da turawa suka yi wa kasashen musulmi a cikin karni sha tara da kuma ashirin sun san cewa ba su same ta da sauki ba a lokacin da suka yi kokarin mamaya da kuma mulkin mallaka ga wasu kasashe daga cikin kasashen musulmi larabawa da waɗanda ba larabawa ba don haka tun lokacin ne dai suka gano cewa babu mabiyan wani addini wa'anda ba sa taɓa miƙa musu kai da sauƙi kamar musulmi don haka ne tun lokacin suka fara shirye-shirye na fuskanta addinin musulunci da musulmi ta hanyoyi daban-daban hanyoyi wa'anda suka hada da yaƙar ɗabi'u da halayen musulmi ta hanyar yada al'adunsu da kuma dai nuna cewa su ne a sama kowane lokaci ci gaba a duniya ta samu tushe ne kaɗai daga wajensu a bisa wannan tsari ne dai suke sukar addinin musulunci da musulmi tun lokacin kuma suke yaƙarta ko ta ina inda hakan ya zama al'ada a ƙasashen na turai. amma daga shekarar 1979 a lokacin da imam khomeini kudisu sirru a nan kasar iran ya jagoranci juyin juya hali musulunci wanda ya kifar da gwamnatin sarki sha na iran sannan ya kafa daular musulunci a nan jihunar musulunci ta iran wannan yunkurin ya tsoratar da su dangane da sake tasowar addinin musulunci suka kuma ji tsoron cewa mai yiwuwa musulmi za su sake tasowa kuma su mallaki duniyan gaba daya a wannan karon kuma addinin musulunci zai tasiri a cikin al'ummun duniya gaba daya don haka banda yaƙi da wakilci da kuma na takunkuman tattalin arziki ƙasashen yamma sun bullo da shirin bakanta addinin musulunci da musulmi ga mutanensu da kuma sauran kasashen duniya sun fara wannan shirin ne a baya bayan nan da littafin salman rushdie wato ayoyin shaitan inda imam khomeini ku disa sirru a lokacin wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya fidda sanannen fatawarsa ta kashe salman rushdi saboda wannan littafin nasa na shaitan da ya rubuta daga nan suka baje kudade wajen kare wannan marubucin saboda bakanta addinin musulunci da a yi a cikin littafinsa don haka abin da yake faruwa a kasashen denmark da kuma sweden a cikin 'yan makonnin da suka gabata yana daga cikin wannan shirin ne kasashen turai suna jin tsoron za su rasa matasansu da kuma masu iliminsu ga addinin musulunci shi yasa suke fidda salo daban-daban na bakanta addinin musulunci akalla ga mutanen kasashen turai sai dai ƙididdiga ya nuna cewa wannan farfagandan ba ta yi aiki ba kuma ba za ta yi nasara ba don adadin turawa da suke zama musulmi suna ƙara yaduwa a kowace rana hatta kiristoci wanda suke rike da addini a hali yanzu da sunan addini suna masa rikon sakai kashi a ƙasashen na turai don haka ne za ka ga cewa daga lokaci zuwa lokaci sukan wulakanta abubuwa masu tsarki na addinin musulunci kama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma alkur'ani mai girma da kuma dai sifanta addinin musulunci a matsayin addinin ta'addanci ko kuma yaƙi don hana mata musulmi sanya hijabi a ko'ina suke a duniya idan ba a manta ba jaridar Charlie Hebdo ta ƙasar Faransa ta yi hakan ta hanyar zanen batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarun baya sannan sau da dama an maimaita irin wannan a wasu kasashen na turai banda haka so da dama a amurka da kuma kasashen turai an kona alkur'ani mai girma don nisantar da mutanen kasashensu daga karkata zuwa ga addinin musulunci sannan har yanzu tasirin mamayar da amurka ta yi wa kasashen afghanistan da kuma iraki bai gushe ba da sunan yaƙi da ayyukan ta'addanci amma kuma a kasashen musulmi kaɗai. wannan ya nuna cewa sun gaza a shirye-shiryensu na yakar addinin musulunci da kuma musulmi a duniyar mu a yau sannan wani abin lura a nan shine jumhuriyar musulunci ta iran ta nuna turjiya a cikin shekaru 44 da suka gabata wato tun bayan nasarar juyin hali musulunci a kasar har kuma ya zama tana da tasiri a kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran kasashen duniya da dama don haka masana suke ganin kona alkur'ani mai girma da yake ta faruwa a kasashen turai ba zai bari ba don suna son wulakanta abubuwa masu tsarki na addinin musulunci ne saboda hana addinin musulunci yaduwa a kasashen turai da amurka saboda ba su da wani makami da ya rage wanda ba su yi amfani da shi ba wajen toshe hasken allah amma Allah kuma ya yi alkalin sai ya cika haskensa a duk faɗin duniya ko da kowa kafarai ba sa so. Masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To kuma ga shirinmu na karshe shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 171 a cikin darasin ne dai tattaunawa ce zaje tsakanin muhammad da abokin ramin dangane da kasar iraki wadda ɗaya ce daga cikin kasashen da suke makwabtaka da kasar iran hakanan kuma ɗaya ce daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da suke da daɗaɗɗen tarihi akasarin mutanen wannan ƙasa dai larabawa ne da adadinsu ya kai kashi 75 cikin 100 sai kuma kurdawa kashi 20 cikin ɗari. sauran kabilun kuwa sun hada da turkaman ashuri da dai sauransu su daga cikin mutanen kasar iraki musamman ma dai kurdawa da suke kasar suna magana da harshen kurdanci wasunsu kuma suna magana da harshen farisanci idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad din da abokinsa dangane da wurare na ibada musamman hubbarori na annabawa kuma limaman iyalan gidan manzon allah tsira da aminci allah tabbata a gare su da kuma tsusu daga cikin salihan bayi da wuraren tarihi da dama da suke koma zuwa ga dubban shekaru duka dai da suke kasar iraki sai a biyo mu a hankali a cikin shirin amma sai an fara da sauran kalmomi kamar haka safar balaguro arab قصر عراقی چطور بود؟ یا یا چی؟ زیارتی نه زیاره بسیار خوب دکاو قره حرم حباره نوادگان جیکوکی پیامبر منزو ما زیارت کردیم منی زیاره جای شما خالی اینا ما کدام ونه شهر گری شما رفتید کنت فی نجف برن نجف کربلا برن کربلا ما رفتیم مو منتفی بغداد برن بغداد برایم گرنی Kami. Kaɗan. خاطرات abubuwan tunawa. Begu. Ka faɗa. Vaktemon. Lokacinmu. Ziyarat. Ziyara. On migozash. Yana wucewa. Osor. کوپی تاریخی نه تاریخی هوا یعنی این اسکا خیلی سوسی گرم میزافی خصوصا مسمم هنگام لوکچی ظهر ازور غروب لوکچن فادوار رانه هتل هتل ما میماندیم مو من از ایوا کردستان ینکن کردستان خونک میسنگی چطور یا یا شمال اریوا کشور قصه منطقه ینکی منطقه ای ونی ینکی کوهستانی می تسونکا معتدل مدیدیچی کشاورزی نوما سرسبز کره شر بین سکانن رود قرما فرات قرما فرات مزرعه گونه باغ لمبو وجود دارد اکویشی چیست؟ میننه خورما دبینو خوشمزه میدادی متنوع دبن دبن 'yan kwanaki dai bayan ramin tare da abokinsa sun je kasar iraki a halin yanzu suna tare da muhammad a cikin birnin tehran kuma muhammad ya tambaye shi kan yadda tafiyar su ta kasance سفر عراقی به عراق چطور بود؟ خوش گذشت؟ یا تپیا زو قصر عراقی دکسن چی؟ kun دادن تپیا؟ بله سفر زیارتی بسیار خوبی بود حرم چند تن از نوادگان پیامبر را در عراق زیارت کردیم جای شما خالی ای تفیه چه ته زیاره می متقر کیو mun ziyarci hubbarorin wasu daga cikin jikokin manzon الله a Iraki ina ma dai kana nan. Be kodam waɗanne garuruwa برای زیارت به شهرهای نجف، کربلا، کازمین و سامرا رفتیم. البته از بغداد و اربیل هم دیدن کردیم. من تفی گروروان نجف، کربلا، کازمین da kuma سامرا دومین yin ziyara. Ko da yake mun je garuruwan Bagadaza خب برایم کمی از خاطرات سفر به عراق بگو. da ka gaya mani kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a cikin tafiyar taku a iraki در شهرهای زیارتی بیشتر وقتمان به زیارت در حرم میگذشت اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردیم a garuruwan da ake yin ziyara mun karar da lokacinmu ne a wurin ziyara a hobbare amma a garuruwan bagdaza da arbil mun je kallon ababen tarihi ne هوا چطور بود؟ یا یعنی این اسکا یک چی؟ هوا خیلی گرم بود خصوصا هنگام ظهر معمولا از ظهر تا غروب در هتل میماندیم اما هوای اربیل در کردستان عراق خنک و ملایم بود یعنی این اسکن یه نده سوسی لوکتن ظهر ما پی لوکتا لوکتا lokacin ظهر har هزو اپا muna zama ne a cikin otel amma yanayin iska a garin arbil da ke yankin kurdistan na kasar iraki yana da sanyi kuma yana da daɗi چطور؟ kamar yaya kenan برای اینکه کردستان عراق در شمال این کشور در منطقه کوهستانی و معتدل قرار دارد saboda yankin kurdistan na kasar iraki yana arewacin kasar ne kuma a yankin tsaunuka ne mai yanayi madaidaici آیا کشاورزی در عراق رونق دارد؟ شن ایکن نوما نابنکاسا اکسر عراقی؟ بله کردستان منطقه سرسبز است در منطقه بین درود دجله و فرات هم مزارع و باغهای زیادی وجود دارد ای ینکن کردستان کره نشر ینا ینکن دکه زکانم کورمو بیو دجله دفرات، دکمه da kuma gonaki game da عمده ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟ مننه بابان ابندا پینو موا عراقی خورما خرماهای خوشمزه و متنوعی در عراق وجود دارد. دبینو اکوینو این دبینو میدادی اکسر عراقی. yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisanci سفر به عراق چطور بود؟ خوش گذشت؟ بله، سفر زیارتی بسیار خوبی بود. حرم چند تن از نوادگان پیامبر را در عراق زیارت کردیم جای شما خالی به کدام شهرها رفتید؟ برای زیارت به شهرهای نجف، کربلا، کازمین و سامرا رفتیم البته از بغداد و اربیل هم دیدن کردیم خب برایم کمی از خاطرات سفر به عراق بگو در شهرهای زیارتی بیشتر وقتمان به زیارت در حرم میگذشت اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردیم هوا چطور بود؟ هوا خیلی گرم بود خصوصا هنگام ظهر معمولا از ظهر تا غروب در هتل می اما هوای اربیل در کردستان عراق خنک و ملایم بود چطور برای اینکه کردستان عراق در شمار این کشور در منطقه کوهستانی و معتدل قرار دارد آیا کشاورزی در عراق رونق دارد؟ بله کردستان منطقه سرسبز است در منطقه بین درود دجله و فرات هم مزاره و باغهای زیادی وجود دارد عمدهترین محصول کشاورزی عراق چیست؟ خرما خرماهای خوشمزه و متنوعی در عراق وجود دارد. idan Allah kai a mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin a wani darasin to amma kafin lokacin amarin dukkan waɗanda aka ji murin su da suka dafa wajen hada shirin da kuma malama Qudusiyan da Muhammad Amin Ibrahim da ya dauke shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. to don zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.